salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd to kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau sha uku ga watan rabi'ul awwal hijra annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta daidai da ranar biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai yau za mu tashi darasi na nawa za mu tashi yau na bakwai na a cikin karatunmu na cikin littafin taqribil usul ila ilmil usul na ibn juzai na ji masu rubutu a durusul furqan suna sa ibn juzair da ra eh, juzai ne ba dan baka gyaran ba ibn juzai ne eh. juzai biliya wanda daga cikin manyan malamai na jina cewa ibn jazzi har ya gyara mun ya ce a a ibn jazzi ya ce a <laughs> ni dai na tsaya ya ne shi kuma ya eh, kwarai ibn juzai Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Juzai al-Gurnati. Ah, za mu tashi ah, al-babu sadis min al-fannin thani ho? Al-fannin thani al-ma'arifin lugawiya al-babu sadis fin nasi wa zahiri wal mu'awwal wal mubayyan. Na'am. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu في النص والظاهر والمعول والمجمل والمبين نعم آه نعم باب مجمل والمؤول والمبين أنا هكا أوكي المجمل في الأصل المؤول waɗannan a cikin wato annas menene annas menene al-zahir menene al-mu'awwal menene al-mubayyan an-nas wannan ma'khudun min nussal hadith hadith nussal hadithi ilayhi wa nussal haditha ila ahlihi fa innal amanata fi nassihi ay ar-rif'a wato irfa haditha ila ahlihi an ce ma an nas nas li rif'atihi saboda girman daukakarsa sai yana sa ba zai ɓuya ga kowa ba <laughs> shi yasa wanda dalilin da aka kira shi annas kenan al-zahir shi ma minar zuhur wanda yake kishiyarsa shine al-khafi ko boyayye to shi ma an ce masa zahir bayyananne saboda baya ɓuya wal mu'awwal ismu maf'ul min awwala shine sarful lafzi as-sarf at-ta'wil shine ma ya ulu ilaihi al'amr hmm. ma ya ulu ilai abinda al'amari yake tikewa ya zuwa gare shi hmm. wal mubayyan daga albayan ismu maf'ul min albayan hmm. min bayyana min at-tabyin bayyana yubayyin fa huwa mubayyan an bayyana shi na'am akwai fasali guda biyu a cikin wannan babi fasali na farko ma'anar waɗannan lafuzza za mu ambace su bi taqsim da rabe-rabe wato zai maka a taqsimul aqli don shi fa'idan taqsimul aqli wato in ka rike shi a cikin ranka to shi kenan ko baka haddace ba za ka iya istihbarin ma'anar shi ne fa'idan a taqsimul aqli shi sa ake kawa maimakon ba sai ka tsaya ka haddace ba kai tasawurinsa kawai tasawurin zai sa ka rike shi na'am to wato taqsimul aqli shine kan cewa nassi ko a yayi ko ya nuna ma'ana wadda take ba ta daukan wata fuska in ba wannan ma'anan ba ko kuma ya nuna ma'ana amma wani ma'ana ta ɗaukan wata ma'ana da ba ko ba haka ba shine taksim ɗin da guda biyu ya nuna ya yi nuni ga ma'ana ma'anan nan ba ta ɗaukan wata fuska sai wannan ko kuma ma'anan nan tana iya ɗaukan wata fuska ko ba haka ba to wanda yake baya ɗaukan wata fuska sai wannan ma'ana shine annas wanda kuma yake yana ɗaukan wata fuska ta ma'ana daban to shi kuma ya kasu kashi biyu imma wannan ma'anar wadda yake nuni gare shi tare da ihtimalin wata ta fi rinjaye akan ma'anar da ta nuna ko kuma ba ta fi rinjaye ba ko kuma wato istiwa To to kaga wanda yake nuni akan ma'ana ma ihtimalin marjo fi rinjaye akan ma'anar da ta nuna shine azahir? akasinsa wanda yake ya nuna akan ma'ana tare da ihtimal din akasinta amma ihtimal wanda yake marju ya nuna ga ma'ana marju ba ita ce ihtimalin rajih ba to wannan shine al-ihtimalul marju wanda kuma yake sun yi daidai ihtimalin ya dauki wannan ihtimalin ya dauki wancan to wannan shine wanda yake zai to al-mujmal na'am bai ambaci al-mujmal anan ba amma a cikin taqsimin zaho gani na'am yace lafazi idan yayi nuni akan ma'ana walam yahtamil ghayrahu bai dauki wata fuska ta ma'ana babban da wannan ma'anar fa nas. nas shine ake ce ma nas tare da cewa mafi yawan fuqaha malaman malaman na wannan zamani suna cewa annas a cikin nassi da yake yani al-muhtamal wanda yake da fuska yana da ihtimal ko kuma al-muhtamil duk zai iya dauka zai iya zama al-muhtamal ko al-muhtamil fi nass ah, fi muhtamil wa ghairihi wato suna itlaqin nassi akan abin da yake da ihtimali da yiwuwar wannan ma'anar da wanda yake ma ba yiwuwa ba sai ka ji an ce ai nassi ya hmm. akwai itlaqat na nassi daban waɗansu sukan kira an-nass wannan dai shine sa wajen malaman usul waɗansu suna ma'anar ma'anarsa shine ma dalla ala shay' Da abin da yake nuni ga wani abu shi ce nassi ne ai ga ina da nassi akan mas'ala waɗansu kuma suna ɗaukan alwahai aya ko ƙur'ani ba ruwan aya ko hadisi ba su ko wannan ayar wato tana ɗaukan wata ma'ana ko ba ta ɗaukan wata ma'ana su da yin sa da aya ta ce ai nassi ya zo ina da nassi mm. shi aka fi faɗa to babu dikka a cikin wannan to shi yasa ya maka wannan tambihin na'am وإن احتمل معنيين فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر تو كاغا wannan shine Taksim na farko ko alladhi la yahtamilu ma'ana, to wannan shine nas at-taqsim ath-thani na al-qism al-aqliya yahtamilu ma'nayn yana daukan ma'ana guda biyu na farko la yahtamilu ma'ana, la yahtamilu illa wato illa ma'nan wahid ko kuma na biyu yahtamilu ma'nayn Hmm? fa akthar biyu ko sama da haka to fala halu to ba zai ah, wato ba zai wofantu ba In ma an yakuna ahaduhuma arjaha min al-akhar am la ɗaya daga cikin ma'anonin guda biyu tafirin jaye ko kuma tafirin jaye ba فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهرا Idan ɗaya daga cikin ma'anonin guda biyu tafirin jaye bisa ɗayar to sai a ambaci wanda ake duba ya zuwa ga mai ma'ana mafi rinjaye din sai a kira shi sai a kira shi zahiran hmm? sai a kira shi zahir yanzu kamar asad kaga yana da ihtimalin ma'ana alhaiwan almuftaris ko wannan dabba dai mai farauta ko ba haka ba al-asad kuma yana daukan ma'ana ar rajul shuja to amma a cikin ma'anonin guda biyu wanne ne rajihi na farko to saboda haka sai ka ce al-asad zahirun fil hayawanil muftaris hmm? ma'ana ta biyu kuma yace to wa bin nisba ilal marjuh awil akhfa mu'awwalan wanda yake kuma al marjuh al ma'ana al marjuh wadda take ita ce ba mai rinjayen ba ko kuma wadda take mafi buya a cikin ma'anonin sai a kira shi mu'awwal wanda aka yi masa tawili mm, saboda haka yanzu ka ɗauki al'asad ka ce ra'aitu asadan yahtub sai a ce kaifa yahtubul asad sai ka ce a ina nufin arrajulu shuja' to wannan ma'anar da ka ɗauka kaga tana buƙatar ta'awil kafin aje ya zuwa gare ta mutabadir ila dhihin shine alma'anar al-zahir ar-raji shine al-zahir wa huwa min at-ta'wil an ciro shi daga at-ta'wil ma'ana ah, eh, taba ba mu kawo misalin annas ba annas kamar asma'ul a'dad hmm? kamar adadi eh. walakum nisfu ma taraka azwajukum nisfu wannan nisfin yana da ihtimali banda wannan ko kuma tilka asharatun kamila akai kaga babu wani ihtimal a nan wajen ko a'a ba qat'iyud dilala ba qat'iyud dilala daban eh to za a iya amma ba za a ce masa qat'iyud dilala ba domin shi hukuncin annas ya waje ba aiki shi zai iya zamantowa an zai iya zamantowa mansukh ba haka dalalarsa ba ce ko ba ka ba nassi ba za a iya masa nasakh ba to shine saboda haka an nas a dalalarsa akan abu da hukuncinsa shi ma ba al-muhkam shine wanda yake qat'iyyud dilala al-muhkam shine wanda yake la yahtamilu ta'awil wala nasakh ba za ka iya ba shi da fuskar da za ka yi masa wata fassara kuma ba shi da ihtimalin cewa an shafe shi hmm. shi ne ake ce ma al na'am wa ma'anahu abinda ake nufi da ta'awil ikhrajul lafzi an zahirihi fitar da lafazi daga zahirinsa wa in lam yatarajjah ahadul ihtimalaini alal akhar wa in lam tarajja ahadul ihtimalaini alal akhar fa huwa al mujmal idan ɗaya daga cikin fuskokin ma'anar bai yi rinjaye akan ɗayan ba to wannan shine al mujmal al mujmal an fahimta wannan shi ake kira al mujmal lam yatarajjah ahadul ma'anaini alal akhar ah, misali al ain ko al ain tana nufin wato aljariha tana nufin kuma aljariya tana nufin kuma aljasus ko? Hmm. to menene wannan to masha Allah Allah ya saka da to masha Allah ko kuma alqur wal yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru alqur yana nufin al-tuhur yana nufin al-hayd ko akwai abin da yake rinja da ɗaya daga cikin ma'anoni a larabci babu dukkanin kowanne daga cikinsu duk ya tamil wannan mujmal kenan mujmal kenan ba wani zai in aka yi itlaƙinta dole sai da ƙarina sai da ƙarina mm. na'am wa ammal mubayyan lafazi wanda yake an bayyana shi shine abin da ya da fa'idar ma'anarsa imma bil wad'i imma wato a bisa ajiyarsa fi aslil ishtirar yadda aka ajiye shi wato mu ne ba zai iya daukan wata fuska ba sai wannan ma'anar in hmm, kama asma'ul a'dad kaga ba babu wani ijmal a cikin su aw bi damimati tabayyunihi ko kuma in aka hada shi da bayyanarsa ah, Almubayyan mubayyan huwa lafdhu dalu bil ala ma'ana imma bil asala aw wa imma ba'da bayan shine tadmim al mubayyan hmm. in da bayanin ya ne akwai wanda yake shi aslan dama mubayyan ne akwai kuma wanda yake bayanin ne ya mayar da shi mubayyan <laughs> na'am to saboda haka shi al-mubayyan ya haɗa an-nas dan haka shine kishiyar al-mujmal za ka iya cewa a lafzu a game da shari'a imma mubayyan wa imma mujmal hmm? wal mubayyan an-nass aw hmm? wal mujmal shine kace imma al-mu'awwa shine akwai al-mu'awwal da kuma wanda aka ce shi kansa al-mujmal din dukkan nau'i ne min al-ijmal na'am al-faslu thani fi masaila mutafarriqa a cikin matsaloli daban-daban matsala ta farko shi albayan ya ƙa'u bilƙaul yana faruwa bilƙauli da zance a bayyane kamar fi ma saƙati sama al'ushir kaga wannan bilwada'i mu bayyan ne fi ma saƙati sama al'ushir hmm. al'ushir kaga wannan mu bayyan Hmm. to sai dai ma sakati sama wannan a menene hukuncinsa shi ma mu bayyan ne ko mujmal ne mujmal ne me yasa ba a samu ta'ayyinin ma saboda shi ma a wato me ake ce mata minal asma'ul mubhama ko kuma mutawaggilun fil ibham haka suke cewa ta nitse a cikin ibham hmm. na'am eh wato haqqahu a'a wa atu haqqahu yawma hasadihi eto eh, eh, haqqahu menene shi wannan wa atu haqqahu a'a menene shi haqqahu mujmal ne ko mubayyan ne mujmal ne dan ba ku san haqq din ba yana buƙatan bayani yana buƙatan bayani hmm. to amma wannan fi ma saqati sama'u al-ushur al'ushur wannan mubayyan ne bil wada'i ko ko bil bayan bil wada'i ahsanta umar bil wada'i wani bayan ne ya bayyana al'ushur ka bukatan bayan an ce maka al'ushur Ushir asma'ul a'dad bil wada'i bayyana ne asalinsu an sanya su ba su itimal ba Al'ushir, al'ushir. ba bukatar fassara hmm? ɗaya tana buƙatar fassara biyu goma tilka ash kamar tilka asharatun kamila eh eh eh faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam hmm. thalathati ayyam din wannan nas ne mubayyan ne hmm. to amma siyamu thalathati ayyam to shi za a iya cewa wannan ba wannan akwai ijma dan zai iya tamil mutatabi'at ko ghairu mutatabi'at saboda haka akwai nau'i na ijmal a ciki hmm. amma salasati ayyam din kwana uku wannan nas ne bil wad'i hmm, na'am eto eh, hmm. hmm. eh, wannan zai zamanto albayan bilkaul kenan ta wannan eto eh, ta wannan fuskar haka ne amma shi al'ushir din da ya faɗa wannan mubayyan ne bil haka ne wannan yana kawo to wannan bai dauki wannan yana kawo mana abin da yake mubayyan bi dhamimatil bayan eh, bi dhamimatil al bayan na'am to kaga wannan wannan wa'atu haqqahu yawma hasadihi wannan mujmal ne bayanin sa yazo a cikin fima saqati sama al ushr to kaga wannan shine al bayan bil qawl na'am kuma ana yin bayani bil mafhum bayani yana zuwa bil mafhum mafhumul mafhum al-mukhalafa abinda yake sabanin abinda yake wato al-mafhum shine ma dalla alaihi lafzi fi ghairi mahallin nutqi bihi abinda yake nuni ga abinda lafazi abinda aka fahimta ba a mahallin furcin ba yanzu kaga kamar wannan filgana ghanami sa'imati fil ghanami sa'imati zakka a cikin wato awaki waɗanda ake kiwon akwai zakka hmm? A saima kaga mafhumin sa ghairu sa'ima babu zakka hmm? amma ba nas ne ya ce haka ba hmm? fahimta akai fi ghairi mahallin nutqi bihi bayyanahu mafhumu hadith fi arba'ina shatin sha hadisin fi arba'ina shatin sha wannan fi arba'ina shatin sha a cikin dukkan a arba'in na akuya sha akwai akuya daya da za a bayar zakka arba'ina shatin sha to wannan mujmal ne duk da yake arba'in min asma'ul a'adad amma da aka hada shi da sha akuyar to sai ya sa masa ijmal saboda akuya za ta iya zamantowar babba karama mai kiwo mara kiwo mai aiki mara aiki da sauransu to sai hadisin fil sa'imati zaka mafhuminsa ya nuna fil babu zakka نعم فمفهوم السائمة أنه لا wa bil fi'l kuma al ishara yana afkuwa bil ko dai bil kitaba bil kitaba yana kuma afkuwa bil kitaba da rubutu mithaluhu yace kitabatuhu sallallahu alaihi wasallam maqadiru maqadira ma tajibu fihi zaka wa ma yu'khadhu ila umalihi ala sadaqat mm. wannan shine misalin bayan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta na wasiƙarsa zuwa ga bayyana zakka mm. bayyana makadir na zakka mm. ko kamar abin da ya rubuta wasiƙarsa ila amr bin hazm da wasiƙar sayyidina abubakar ya zuwa da wadda anas ya ruwaito waje take cikin bukhari ta Zakka, zaka yace haza bayanu faridatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqat ya bayyana to kaga wannan bayani ne duk bayanin mujmal din wa aqimu salata wa atu zakka to bayanin wannan mujmal din na wa atu zakka shine yazo bil kitaba a rubuce na'am wa bil ishara kuma yana kasancewa bil ishara da nuni kama ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza وأشار بأصابعه العشرة وقبض الإبهام في الثالثة أشار هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وقبض الإبهام كو وأنا وجن سيأتي أما صدقوا تو سأي هكا أشار هكذا وهكذا وهكذا نعم أنم سوبي مكانك أنم lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam Mm. rashin lafiya shi mm. da aka ji zuwan shi mm. sai nuna cewa abin da sai na abubakar ya tsaya abin da ta shi eh eh eh fa ashara ilaihi makanak na'am Na, shi wannan ishara ne na'am to sai dai wannan bayanin me yayi domin amurbil ishara la ba dole ne ya zamanto bayani ne ga mujmal ba abin da ya sa wannan ya zamanto wannan isharar ta zamanto bayan ga mujmal saboda ya ce a a a ya ce a a fa'akmilu iddata sha'aban eh, da kuma a wannan kutiba alaikumus siyam aka ce shaharu ramadan siyamu shaharu ramadan a shahar din shi ne ya bayyana shahar da mm, na mm. eh. eh, ya ce a shaharu ya kone a wa ishirin kama wannan bayan ne kawul eh, na mm, ahsan tunda an ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum haga wannan mujmal ne to shine ya nuna bayan din am taqula bi yadayka hakaza sannan ya nuna kaga ta'lim bil ishara ahsant na'am wa bil qiyas hmm? wa bil qiyas kuma yana zamantowa bil qiyas da qiyasi hmm. misali shine tashdirul hadd الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة كو وانا مئة جلدة الزاني والزانية وانا عام ان أني تخصيص سا أني تخصيص الاما فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب تو كاغا اكي تخصيصن تا تو سي اكي الزاني كاغا رغور ragowar wanda ba ama ba baƙi ala umumihi azzani ya ita an yi taksisinta amma azzani fa nasi ya zo da yi taksisinta eh? sai aka yi kiyasin al'abd al'ama kamar yadda aka yi tashtir aka raba haddi ga baiwa to haka za a raba gabawa saboda ma'anar saboda jami'ul menene asifal jami'a da ta hada su bauta arriq kowannen su raqiq ne kowannen su bawa ne saboda haka ma'anar tana ciki to sai kama makin su ibn hazm ta za su fitar da bawa inda ba sai dai kiyasi ba yanzu Allah hukuncin hankali an ce hukuncin hankali ba yana hukunta a kiyasi ba me zai sa mutum kace ba za ka yi kiyasi ba Allah tabaraka wa ta'ala yayin nasti cewa baiwa a mata rabin haddi me zai sa ka ce bawa sai an masa cikakken haddi <laughs> na'am na'am ban sani ba ban san ku binciko me ibn hazm ya ce akan wannan ku duba kicin kitabul hmm? a muhalla eh, a cikin abin nan a cikin kitabul hudud wajen haddis zina ku game me yace akan haddin bawa na'am wa bid dalil aqli eh wa bi. al iqrar me yake ya iqrar me yake nufi da al iqrar sai da eh, inda takrir ne ma sai a ce sunna takririya hmm. eh mumkin eh mumkin iqrar Eh, iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam nau'i ne min al-ishara eh to tunda an yi magana qaul wal fi'l to haka kuma zai zamanto a sunnat taqririyya na'am wa bid dalil al-aqli da kuma dalili na hankali kamar Allahu khaliqu kulli shay mm. da kuma kullu shay'in halikun illa waja qul ayu shay'in akbaru shahada qul illahu shay fa in kana lafdhu shay yatanawaluhu fa dalal aqla ala annahu ta'ala la yatanawaluhu dhalika mm. khaliqu kulli Allah na'am da kuma a dalilul hissi shi yana yin ana bayani da shi wa utiyat min kulli shay'in yujba ilaihi samaratu kulli shay to kaga wannan duk wannan shay din ai mujmal ne amma hankali yayi ya nuna kan cewa shay din nan am ne urida bihil khas saboda haka an yi bayani da dalili na alhis cewa yujba ilaihi thamaratu kulli shay'in dinnan na dai wanda yake a a irin bisa al'ada ana kawo shi na abinci haka zalika wa utiyat min kulli shay irin wanda ake ba ma irin wanda mai mulki yake samu na'am wa bit ta'lil da kuma illa ah. illa wato eh, in aka bayyana dalilin hukunci in aka bayyana dalilin hukunci to wannan dalilin bayani ne ga ijmalin da ya zo kamar a eh, kulu wa dakhiru fa inna ma nahaitukum min ajli dafa hmm. mene addafa dinnan yawa shine min ajli dafa eh, al-gharib al-ghuraba baki hmm. dama shakka ne ai dalilin da ya sa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana a ajiye naman layya fauka salas a ajiye shi sama da kwana uku saboda wannan shekarar baƙi sun zo sun cika madina idan kowa ya ce zai ɓoye naman layyansa wa zai ciyar da nan bakin da su ba su yi layya ba shine sai daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu wa dakhiru fa inna ma nahaitukum min ajli dafa ku ci yanzu ku tara ku ɓoye abin nan ku ajiye ku an ku yi ajiya na abincin na naman layyanku domin abin da ya sa na hana ku saboda baki eh, eh, kuntu na haitukum an iddihari luhumul hadaya abahi fakulu wa dakhiru ma badalakum to amma bai faɗi illar ba sai a wannan hadisin ya ce fa'in ni na haitukum min ajli dafa to kaga wannan ya nuna kan cewar ajiyewar da aka ce a yi wannan an hana shi ne saboda baki saboda haka idan ya zamanto wannan illar ta kau kaga wannan an yi bayani na dalilin da ya sa illar za ta kau saboda bayanin illar eh, dan saboda wato bukatar baki ita ce ta sa aka ce kar mutum ya ringa aje naman layya sama da kwana uku mun gane yadda aka al'amarin yake farkon yin layya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sai ya hana kada mutum ya ajiye naman layya sama da kwana uku inda za ka iya ajiyewa eh, abinda yake za ka iya ci cikin kwana uku shine za ka ajiye in ya fice kwana uku dole ka bayar duk ka bayar da shi to eh saboda kowa ya wadata to wannan shekarar baki sun zo ne da ya zamanto wata shekarar ta dawo babu bakin ko kuma wani lokaci ya zo babu wannan bukatar sai ce to yanzu mutum zai iya ajiye naman sai iyayen da yake so hmm? to kaga bayanin illar wannan bayyana illar da aka yi shine ya bayyana ijmal din da yake menene ma'anar da aka ce kada mutum ya boye ka ya ajiye namansa sama da kwana uku na kamar hadisin kuntuna ya fa innaha tudhakkirukum al-akhirah eh to wannan bayanin illar ne ko eh shi ma wannan bit ta'lil ne eh shi ma an bayyana na'am bayan ne bit ta'lil na'am al-mas'alatu thaniya nan bai faɗi al ba a cikin ma yaqa'u bihi al-bayan amma shaykh amin a cikin mudakira. baban shi muhaqqiq din ya yi bayani ya ce albayan ya ka'u bil fi'l ka bayanihi sallallahu alaihi wasallam lis salati wal hajji bil fi'l qala fil ula sallu kama ra'aytumuni usalli wa fi thani khudhu anni manasikakum aw sukutun ala fi'l shine iqrar din um, fa innahu bayanun li jawazihi وعرف في albayan wa وما bayan bi بقوله تسير مشكل من الجليل وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى ذا مزوش نعم نعم المسألة الثانية مسألة تبيو وقع المجمل في الكتاب المجمل آه ya afko lafazi wanda yake mai ba mai nan ma'ana ba wanda yake ma'anarsa a dunkule take ya zo a cikin alkur'ani to amma a wa sunna da kuma a cikin sunna tare da cewa Allah ya ce ma alkur'ani kitabun mubin littafi ne wanda ya nuna kan to in haka idan mai aka sami ijmal don mai aka sami lafazi mujmal hmm. illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah allazi bi yadihi uqdatun nikah wa ake nufi eh eh, eh? alwali wajen fuskan matan kenan allazi bihi uqdatun nikah zai iya daukar miji dan shine yake eh, shine yake yin shine yake saki kuma zai iya daukan wali dan shine da haike da haƙin afuwa zai ce ya yafe rabin sadaki hmm. saboda haka kaga wannan mujmal ne to ya aka aka samu mujmal a cikin alkur'ani kuma Allah ya ce ma alkur'ani kitabun mubin ba wani mujmal face yana da mubayyan aha ba wani mujmal a cikin qur'anin face Allah ya bayyana shi kuma a waje da a cikin AlKur'ani idan a to yanzu mai bayyana wannan a cikin alkur'ani Eh? na'am ahsant shine abinda zaka faɗa kenan malam jamilu wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim saboda haka in ma zo mujmal mubayyan ne tunda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai ka kaga wannan ya rusa maganar qur'aniyun hmm? Su! in ba su da annabi ba wa ya bayyana musu in ba su da annabi ba ya aka yi qur'ani ya zama to musu mubin hmm? ta aka suka ya ta alqur'ani ya zama to musu mubin eh ya suka gamsu cewa qur'ani ne shine aka saukar shine ma aka saukar din ba eh yanda ya ku gamsu cewa wannan eh. shine qur'anin da Allah ya saukar wa da manzo sallallahu alaihi eh. wasallam ko kowanne yan kiran sunansa aka aka jeho aka jeho masa ba eh <laughs> gashi kuma Allah ya ce bal yuridu kullum ridin minhum an yuta suhufan munashshara kaga sai ka sa musu wannan eh, eh, na'am wa fi sunna haka zalika a cikin sunna eh, kamar la yamna'u ahadukum ahadukum jarahu an a kashabahu fi darihi da kuma aljaru a haƙƙu bi saƙabihi aljaru a haƙƙu bi saƙabihi to aljar dinnan wa ake nufi litaraddudil jar wannan litaraddudil damir fi jidarihi bayna audihi ila wa ila ahad la yamna'u ahadukum jarahu an a ashabahu fi jidarihi kada ɗayan ku ya hana makwabcinsa ya sanya agararsa a zararsa a bangonsa kan bangon to kan bangon dan uwan kan bangon makocin koko kan bangonsa na eh? makwabcin ne koko shi dai kar ya hana na saboda me amma zai iya hanawa ina zuwa yanzu kaga kai ne a hadukun bukhari shine jaru shine jaruka mm. aka ce kada ka hana bukhari ya sanya azararsa a jidarinsa a jidarinka ake nufi ko ka jidarin shi bukhari a eh? jidarin ana ka jidarin to amma shi bukhari zai iya hana ka kai karka hana shi amma shi zai iya hana ka saboda ne to ai ka ce darihi yana koma ya zuwa gare ka zamir din ah. ba za a ce mai kayyar dora a kan nasa ba damun nasa ne sa ne idan ko kai ya tora a kan gida to ya zama akwai fasa kenan tsakanin nawa da nasa ya daga zuwa idan aka ce kada ɗayanku ya hana makwabcinsa ya kafa azararsa a garinsa hmm? garinsa garinwa shi mai gidan koko shi makwabcin Hmm? makoci ni ba zan hana bukari ya sa tasa a kawo ba hmm. bukari ba zai hana ya sa tasa a kawo ba to ai shi jihar ne mai khitab din ba ya zuwa gare shi bane ya zuwa gare ka ne eh to ai mala idan ya hawwala kowa zai koma khitab din ya koma zuwa gare shi eh. shi ma jihar ne gare shi saboda haka khitab li wahid yahtamilu khitab li thani hmm, to sai dai ta wannan fuskar na'am ne hmm. shi ma zai ne eh na'am na'am ah, to waqa almujmal mujmal fil kitabi was sunna na'am khilafan liqaumin sabani ga waɗansu mutane sune dawudu zahiri wa man wafaqahu <laughs> har ma a cikin sharh kawkabul munir ce innahu lam yaqul bihi ghayruhu shi yasa suka ce babu buƙatar kiyasi suka ce komai Allah ya bayyana komai Allah ya bayyana shi saboda haka wal qiyas kulluhu batil me kake bukata a wajen su mm, na'am al-mas'alatu thalitha idafatu at-tahlil wal tahrim ila al-a'yan laysa mujmala danganta wato danganta a halacci da haramci ya zuwa ga a ayan zati ba mujmal bane ba ijmal bane فيحمل فيحمل على ما يدل sai a ɗauke shi akan da al'ada take nunawa akan kowanne wato shi at-tahlil wa tahrim baya ratayuwa da zati ga misali ne ce fa qawluhu hurrimat alaykum ummahatukum an haramta muku iyayenku mata mahaifiyarka za ta zamanto haram me aka haramta ita aka haramta aurenta ahsant aurenta mahmulun ala nikah to wannan ba ijmal bane saboda al'ada tana fassarawa wa kadhalika hurrimat alaykumul maita an haramta muku mushe mahmulun Alal al-akl ay akluha hmm. ana nufin cin naman musha hmm. Ah, wannan shine mazhabu jumhurul fuqaha min ahli al-madha'i wa nuqila annahu mujmal an ba'd ash-shafi'iyya wa abi abdullah al-basri wal karhi min al-ahnaf wal qadi min al-hanabila wa ba'd al-mu'tazila ah, unzur at-tafsira na'am matsala ta uku na'am ta hudu لا يجوز تأخير البيان عن a الحاجة bayani يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بهالتا أجنكر تبياني با قلوك جند أكي بكاتسا amma ya halatta a jinkirta shi daga lokacin da aka umarnin ya zo lokacin da ake bukatar a aikin bai halatta a jinkirta bayaninsa ba hada la ahad yukhalif fi hada saboda ma'anar ta'khirul bayan an waqtil khitab ai ila waqtil haja to wannan dalilin da suke kawowa shine kitabun aya ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir thumma wannan tarahi ne ko tafsil ko yana daga cikin bayan to kaga bayani yayi jinkiri daga lokacin alkitab wa bi annahu sallallahu alaihi wasallam eh, da kuma kamar Allah ya ce ma annabi nuhu ihmil eh, fiha min kullin zawjayn ithnayn illa eh, wa ahlak kaga ba a bayyana masa cewa ban da ɗansa ba amma sai daga baya aka ce innahu laysa min ahalik amma lokacin bayan ɗin ba a ce masa innahu laysa min ahalik ba an umarta haddashi to wannan ta'khirul bayan ne a an waqtil khitab ba waqtil haja ba an waqtil khitab na'am na'am to waɗannan su ne masail ɗin da ake bayanin su a cikin النص والمجمل والمبين والبيان akwai tambaya anan na'am ay nahaitukum anil iddikhar min ajli dafa saboda hadisin sai ka hada shi da wancan hadisin ne Eh, kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil adahi kuma yace naha rasulullahi sallallahu hadisin buraida buraida bin al-husayn naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an iddikhari luhumil adahi fawqa thalath annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a aje naman layya sama da kwana uku hmm. to sannan akwai mas'ala ah, shine shi nas. mai hukuncinsa hmm? idan ka samu cewa wani abu nas ne shine wujubul amal bi dole kai aiki da shi li'annahu la yahtamilu illa an-nasakh hmm? sai dai a shafe hukuncin to amma al-mujmal fa Me hukuncin al-mujmal at-tawaqquf shikenan mutlaqan hatta hatta ya'ti al-bayan hatta ya til bayan har sai bayani ya zo hmm? har sai bayani ya zo to shi yasa kenan kaga dukkan wani a a nasi wanda yake bayaninsa bai zo ba bai halatta mutum ya ikdam ya ce zai je ya aiki da shi ba har sai ya samu bayan to shi kansa wannan binciken bayan din ibada ne domin yana daga cikin aiki da khitabul khitabul na na jin wa'annan shi shine kawai mas'alar da bai faɗa ba nan yace hukumun nassi an la yu'dala anhu illa bi nasakh ba a kaucewa daga nassi sai dai in an samu an nasakh in an samu nasikh to shine kawai zai sa a kauce daga nassi amma kaulin wani ko ijima'i ba zai kore nassi ba hmm, sai nasakh wa hukumu zahir an yu'dalu anhu an la anhu illa bi dalilin ala qasd al muhtamal huwa at ta'wil shi kuma zahir shi ma ba a kaucewa daga ta'awil sai idan an samu cewar akwai dalili da yake nuna al maqsud shine al muhtamal al marjuh wanda yake mafi rinjayen shi ake nufi to shine kadai zai sa a aiki da zahiri to sannan shi kuma al mujmal an yi tawakafa an al'amal bihi illa bi dalilin ala ta'yinil murad ba za ka yi aiki da shi ba sai tunda kowace fuska zai iya dauka har sai ka sami dalili da yake ta'yinil murad in baka samu dalili ba ka zama to kan cewa kawai kana qaul kana baka ittiba kawai taqlid kake misali mace an mace kwanan in za ta yi idda jini za ta yi ko ko tsarki za ta yi yaushe za ta idan ta sai ta gama hailata ta uku ko ko daga zarar ta ga jini na uku bayan sakinta daga zarar ta ga jini na uku ta yi tsarki wanne ne zai tabbatar da tsarkinta sai da dalil domin zai iya daukan wannan in ka ce ma'anar al al'adhar to kaga an sake ta a cikin tsarki na farko ko wannan ƙuri'i na farko ta haila farko ta yi tsarki na biyu ko ta yi haila ta biyu ta yi tsarki na uku tana fara haila ta uku ta yi tsarkinta guda uku daga ta fara haila ta uku ta fita daga idda ko to amma in ka ce alkur haila ne to kaga an suke ta cikin tsarki ta yi haila farko kaga ƙuri'i na farko ta yi tsarki ta yi haila ta biyu ƙuri'i na biyu ta yi tsarki ta haila ta uku ƙuri'i na uku sai ta gama shi sai ta gama saboda haka wanne ne ba wanne ne ba na'am sai ta gama jinin to wanda ke kuma ba shi ne matabar malik ba sai cewa za a yi ta yi jini uku ukunta a to ai daga farkon jini na ukun ne shine matabar malik da shafi matabar ahmad da abu hanifa sai ta gama don sun dauki al'aqra shine alhaid to wanne ne ba za ka tafi ba alwajib shine kai tawakuf illa bi dalil sai da dalili wanda zai bayyana almurad to dai na ba za ka aiki su ga wajen fatawa wajen fatawa ba wai ba za ta yi aiki ba sai ta cikin ba za ta yi idda ba gaba daya amma in ta zo ta tambaya ai ta ba ta da mazhaba ita taqlidi take ta ba ta da mazhaba amma kai ne mai fatawa da za ka yi mata fatawa sai dai ka bi mazhaba kai ma ka zama muƙallidi to ko muƙallidi wa yace muƙallidi yayi fatawa na'am aha ba jini yace me na'am kamar akwai yi wa sun abu da wuce da ake sallah da sun yawa mace da istihara hmm. cewa ta da salata Mhm. duk wannan ba komai mhm. ya ce ai wannan itlaƙin ƙor a kan haid ana yi hmm. luga ce kuma hitabu shari ma ya yi ya ma ce ma akwai kuma hadisun kuma da ce a hiyar al'adhar ko da ke dai bai inganta ba a التي بين الجميع wannan itlaqin su ne a lugha waɗansu kuma suka ce shine muddatun dam hmm. Ga shi wa shahidin ma shine da salata a aqra'ik hmm. da kuma akwai a cikin muharrar ma akwai wani hadisi na Aisha hmm. ya kwanta min yanzu a cikin al-muharrar fil hadith to ka gani to sai da dalil wannan mujmal ne la ya kai za ka yi tawakufi a kansa sai ka samu dalil to daga cikin dalil ɗin da malikiya suke kawowa shine al-Qur'an ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna li'iddatihinna wa ahsul idda eh da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatilka hiya al-iddatu allati an tutallaqu laha an-nisa amara Allah an tutallaqa laha an-nisa wato ka su kusaki mata libadi iddatihinna daga farkon farawar iddarsu to kuma ya ce kada ka sake ta sai a cikin tsarki murhu falyuraji'ha ta dawo mm, faltathur thumma tahid thumma tathur thumma in a tallaqa wa in a amsak ta ga nuna ba a saki sai a cikin tsarki kuma Allah ya ce a cikin alkur'ani yi saki lokacin da za a fara idda saboda haka lokacin tsarki shine lokacin da ake fara idda saboda haka shine ƙuri'i na farko shi dalilin malikiya da shafi'iya ya san malaman shafi'iya ba sa wasa sun yi ta intisar da shi inda abu ya karfafa matabarsu su da yake su ne malaman hadisi ibn hajar sun yi ta intisar da su kuma sannan abu na biyu wanda ya fi dacewa da ruhin shari'a shine ka ɗauke shi alal azhar dan zai sa iddar ta katanci me yasa aka ce kada mutum ya saki matarsa a cikin haila ɗaya daga cikin dalilan shine kan cewa zai tsawaita mata idda kamar haka in aka ce shi shine tsarki kaga daga zarar ta fara haila ta uku ta gama idda amma in aka ce shi shine haila kaga sai ta gama na farko tukuna dai an sake ta cikin tsarki ba za ta yi lissafin wa'annan kwanakin ba ta yi an sake ta a yau rinda ta gama tsarki ba ta sake ganin haila ba sai wajen kwana ashirin duwannan kwana ashirin sun tafi a banza ba za ta yi kirga su ba a cikin tsarki to kaga iddata ta yi tsawo kuma abin da ya fi dacewa da ruhin saukin shari'a shine a gajarta mata iddata gajarta mata iddata shine ya fi dacewa da ruhin saukin shari'a wani honorable muna karatu na'am eh a bisa kaulin hanafiya ba da hanabila sai ta yi jini bayan wannan tsarkin sannan za a ce wannan shine kur'i na farko su ne suke tasu tana da tsauri ɗaya daga cikin abin da ya karfafa matabar malikiya ta fi sauki kuma sauƙi ya dace da ruhin shari'a ko ba haka ba eh. Eh. <laughs> <laughs> na'am zami break to سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك bari